Assalamu alaikum masu sauraronmu. mu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna ‘yar shugaba na marubuciya Rahama Kabir wanda yake zuwar muku a cikin wannan channel tamu mai suna dandalin Hausa Novels wanda ni Mama Hadim da ke karanto muku. Cikin nutsuwa ta isa bakin gate ɗin gidan. turawa ta kofar ta buɗe ta shiga Mai gadi na zaune a kan kujera Basma ta mishi sannu. Sannan ta ce, "Dan Allah ku nan ne gidan su Jidda?" Cikin sauri ya ce, "Kwarai nan ne ba ta da dawowa daga unguwa ba ma." Kuɗi wasu mata ciro a jakarta wanda bata san adadin su wata bashi. Jikin shi na rawa ya amsa yana mata godiya da addu'a. Daga nan ta shiga cikin gidan ta kwance ba tare da fargaba ko damuwa ba. Kofar falon ta tura ta shiga katon falo ne mai ɗauke da kujeru da kayan alatu. daidai gwargwado suna da kuɗi su ma ba laifi wata mata ce ta amsa wa basu masallama cikin nutsuwa basu mata karasa ta samu guri ta zauna matar ta kafa basu mai dodo min bata wayi fuskar ta ba basu ta sanar da kai kasa ta gaishe ta cikin fara hajiya ta amsa sannan ta ce momi jitta? na nan kuwa tana nan bari na kira miki ita nan take ta bude murya ta ce kwala kwalaje da kira Cikin sauri ta fito sanye da ƙananan kaya sun matse ta ta ce mama kaya nake sawa fa. Yanzu na fito daga wanka. To ba kuwa kika yi ga ta nan shine dalilin kiran naki. Da sauri ta kara falon ta zauna cike da kallon mamaki take wa Basma. Cikin murmushi Basma ta ce na san baki sanni ba. Amma in na ce miki kun Basma ila zaki sani. Wace baki ji da ta ce la Ke ce dama ku min basma yar shugaban kasa? Ai ina jin sunan ki Ya kike? Lafiya lau dama na zo mu yi magana ne akan mijina Aryan. Zuciyar Jidda ce ta buga da ƙarfi ta ce ban fahimce ki ba. Murmushi Basma ta yi ta kai ta ga mamanta ta ce momi na zo wurinku ne ba da rigima ba sai domin in yi magana da Jidda ta bi ta hanyar mijina don Allah. Mama ke kuma kama Jidda da mama Mama ta ce ji da ko yaron da kika yi min bayanin shi ne. I eh, ta ce Basma ta ci gaba da cewa tun jiya bayan mun yi waya da ke baki fasa kira ba kuma wayar tana hannuna to na roƙe ki da ki ba ta hanyar san ba haka ba da abin da ne miki kika ja. Ta ɗauki wayar Aryan ta kashe ta zare sim ɗin ta ci gaba da cewa wannan shine abin da yake haɗa ku kuke magana ko to bari ki gani sai ta karya sim ɗin ta yi mishi gutsi-gutsi sannan ta turo sabon layi da ta saya aka yi mishi rijista tare da sanya mishi duk nambobin shi a ciki lambar jidda ce kawai aka cire ta saka a cikin wayar ta ce na sauya mishi layi jidda mutuwar zaune ta yi domin yau ta haɗu da wacce tafi ta san aryan basu mata mike ta turo bandin ɗin kuɗi na dubu ɗaya ta ajiye a gefen mama ta ce mama ga wannan kyaci ci gora na gode Mama ta ce Allah ya miki albarka, na gode ki gaida manyan. Yadda ta miƙe ta bayanta ta suka fita farfajiyar gidan. Hakuri ta shiga bawan basuma da kuma alƙawarin komai ya wuce. Ba za ta sake shiga hanyar Aryan ba. Dama ita take son shi ba shi ba. Nan dai suka rabu lafiya har mota ji da ta raka ta sannan ta koma gida cike da damuwa. mama ta kalle ta cikin kulawa ta ce, Aikin ga yanzu kya bari ba shi da fito aurenki ko? Kirikiri yaron ne yana son ki kika makale ki kina da wanda kike so. To yau kin gamu da wacce tafi ki san shi. Na haka yanzu ai kya shiga hankalinki. Ni na ji daɗin zuwan ta ma dan yayi min riba. Dubu ɗari ta bani. Gashi nan a rubuce. Dare dare ta da fuskar ta. Mama ai yanzu ma na hakura. Domin domin kawai mu rabu lafiya ba zan iya ja da president ba. Na matan na yi tunanin Aryan ya fi ƙarfi na. nan ba ki gan shi ba ne wallahi ya haɗu. Tabbatan ki ba ni wuri, ni dai ki ba wa Bashir dama ya fito a yi bikin nan ko na huta. Murmushi ta ce mama kenan, to ki kwantar da hankalinki ni ma na sadura. masuwa tana komawa gida ɓangaren yaya Ahmad ta same su a can. Zama ta suka gaisa ta turo waya Aryan ta miƙa mishi. Ta ce ga waya ka na sauya maka layi. Kuma numbers ɗin da ke wancan duk na sa an maido maka da su. lambar jidda ce kawai ba ta ciki kuma na sa an tura ma dukkan kwantar ɗinka tas da duk wani abu a layinka mtn ofis na je a can na yi komai ya amma da ce wuri ya kama da mutum ɗazu na ga tas magana ne kawai ban yi ba ariyar murmushi ya amsa waya amma ya ki mika mata tata ta ce to ka bani tawa ranar ta ya ce ba yanzu ba mike waye shikenan ita matan tun miki ta ce shi nan ka rike tun da burina ta ya cika don na gama yin abin da nake so jidda ce kuma ba za ta sake kiran ka don na yi tattaki zuwa gidansu dan ta kwashe labari ta ta gaya mu sannan ba ta jira me za su ce ba ta fice tana gunguni dariya duk ta ba su yaya Ahmad ya ce wasu rikici. to kai aiki ya same ka dariya ne ya ce za ta gama borinta ta daina nan dai suka ci gaba da hira abin cikin kwanciyar hankali da daddare ya hare ni kira ta haɗe wayar tata kamar ba za ta ɗaga ba sai ta ji ba za ta iya share shi ba Dagawa ta yi tare da yin sallama ya amsa sannan suka yi shiru can kasan murya ya ce mai basma ina ɓangaren ya amurki zo za mu yi magana bacci nake ji to shikenan bari na je gidan su jidda na san ita ai za ta saurare ni da sauri ta mike cikin masifa ta ce ga nan zuwa wallahi kar ma ka fita dariya kwashe da ita ya kashe wayar ta same shi tana daure fuska a hankali ta saki saboda irin soyayyar da hira da yake mata cikin farin ciki suka rabu Ami ce ta samu Abba sun yi magana akan zancen su basma. Abba ya yi farin ciki nan take ya kira dadi da mai martaba ya yi magana da su. Washe gari duk suka zo suka haɗu suka yanke sadaki da ranar biki sati biyu mai zuwa. Mai martaba shine ya biya aryan sadaki. Dadi kuma shine ne zai wa basma kayan ɗaki da kuma gyaran gidan da za su zauna. abu kuma shine zai haɗa masa akwati. Sun fara shirye-shiryen biki ba kama hannun yaro, musamman ummi ta kira wata ‘yar um, uwarsu daga Maiduguri domin ta zo ta gyara basuma. An zama ta da turaruka sosai da dilka da kayan iri-iri na gyara, basuma ta gyara kyau sosai, da inda ta gifta kamshi ne ke tashi. Idan ko ta zauna a guri, to tana zama za a ji kamshi ya gaure wajen. Ami da Hajiya Murja su ne suka tafi Dubai haɗo kayan lefen basma. Akwati dozin guda sha biyu tankame mai haka aka yi. An goma an yi masa nashi akwati biyar cike da kaya. Yara yana ta shirye-shirye yaya Ahmad shi ma ba baya ba. Tare suke aiwatar da komai. Dadi ya sa an gyara gidan da basma za ta zauna. Komai sabo aka sanya a gidan. Swimming pool ɗin an sauya ruwan ciki, lambun gidan an gyara shi sai kamshi ke tashi. Biki saura kwana uku gida ya gama cika da mutane. Taron da mutane suka yi yafi na kowane biki a baya. Mutanen Kano, Kaduna, Gombe, Maiduguri duk sun halara gidan shugaban kasa, Kowanne ya samu masauki. Hajiya kaka da inna suka sanya basuma gaba suna mata nasiha. Basuma sai kuka take yi. Kaka ce ta ce wasu ma Aryan yaro ne mai hakuri dole sai kin ajiye rashin kunya da tsiwaki. In ba haka ba za ki rika shiga haƙƙinsa. Nan dai suka yi mata nasiha ta tashi ta mike cikin shagwaba ta ce ni kun ta sani a gaba sai mita kuke min. Ai shi ma ya kamata ku kira shi ku yi mishi faɗan. Ni kun ga tafiya ta. Kaka ce ta ce kin ga ja'ira? Sai na sa shi ya taskala min ke mara kunya kawai tafi ki ba mu wuri. Inna ce ta ce Hajiya bar yaran yanzu, wata rana za ta zo wurin wurinki neman taimako. Wasu mata ce Allah ya kyauta ta bi ciyawunta tana dariya. Ƙayatacciyar walima aka haɗa mata da maza. A wani ƙaton hall aka kira wani babban malami ya zo ya ba da fatawa akan zamantakewar aure. Wuri ya cika ya batse da mutane kowa ka ganshi yana cikin farin ciki. Amarya ta sanya wani material mai kyau da tsada, ta ɗaura alkyabba a sama. Haka ma ango ya sha farin yadi mai kyau ya sanya a alkyalba a sama. Wuri ɗaya suka zauna wurin ya sha decoration. An ci an sha taro ya yi daɗi da armashi sai misalin sallan magariba. Taron ya watse kowa ya koma gida. Amarya suna hanyar dawowa zaune suke sit ɗin baya. yi Aryan ne ya matsa kusa da ita leka cikin fuskarta. Rinsa ido ta alamun jin kunya. Cikin murya mai daɗi ya ce, Insha Allah goben Allah ya kai mu. wara haka kin zama tawani kadai murmushi ta ta bude ido sai ya sau sai ya sauka akan nashi ido ɗaya kashe mata ta rufe fuska da hannayenta tana dariya kunshin da aka yi mata a hannu ya kurawa ido kamar zai lashe su don sun yi masa matuƙar kyau cewa yi amma wannan kunshin ya yi miki kyau sosai nan take basuma ta ji wani iri yanda aka yanda ya mata magana domin a kusa da kunnenta ya yi Murmushi ta kawai ta sunkuyar da kai. Cewa yau kuma ni ake jin kunya ba bakin siwa basma. Magana nake amma kina sunkuyar da kai. Aryan kansa ne ya ji ya sara mishi. Rinsa ido ya bude idonsa sun yi ja. Janye jikinsa ya gefe ya ɗora bayansa jikin kujera. Ya rinsa idonsa yana ambaton Allah a zuciyarsa. A hankali ya fara samun nutsuwa. Tunani ya shiga yi me yasa yake jin irin haka kwana biyun nan. Wasarwa ya jawo sa ya nemo namba a suka fara magana a kan bikin. Yau ya kama ranar Asabar ruhiyar da misalin karfe goma na safe, babban masallacin Juma'a da ke Abuja ya cika da jama'a, manyan mutane, hatta daga kasashen waje abokan Firistin sun zo ɗaura auren su wasu ma. Unguwar ta cika da motoci da mutane, Masallacin tamkar ba zai iya ɗaukan mutane ba ga 'yan jarida nan da 'yan gidan rediyo duk an zo domin ɗaukan rahoto. ya Ahmad na ango da siya Fal dauke da singin gora suna kokarin shiga ciki. Domin zuwa wajen daurin auren. Waliyai ne suka matso kusa aka fara ba da sigar aure. Na aka daura auren Aryan Aliyu da Basma Mukutar Bukar. Bisa sadaki dubu ɗari lakadan ba a ajalan ba. Na aka yi ta sanarwa aka soma rabon goro da alawa da jijji abin da ya shafi al'adar Bahaushe. A can gida kuwa ya Ahmad ya kira Diti ya shaida mata an ɗaura. Da sauri ta fita ta shaida wa mutanen gidan nan fa mata suka fara sakin guda. Amarya na kuryar ɗaki Ami Simina na tare da ita. Ta sha kwalliya ta yi kyau har ta gaji. Leshi ta sanya marun da kwalliyar fari an yi mata ɗauri na amare. Sarkar gwal da ɗan kunne ta sanya tare da abin hannu sai kyalle suke. Kamshi ke tashi a cikin ta inda ta juya sai an kalle ta. Nan take aka fara ɗaukar hoto ana turawa a WhatsApp group. Fitowa suka yi da ita da 'yan uwa suka mai suka mamaye ta suna ta buɗa. Masu ɗaukar ta hoto na yi wasu mutum da ta ja ɗaura auren wani sanyi ya ratsa zuciyarta. Hawaye ne ya sauka a kuncinta tana murmushi. Lima ce ta goge mata ta ce me ya haka kuma kar ki bata kwalliyar ki mana. Marmashi ce ta ce ko na bata ba za a sake min wata ba ku bar ni na yi kukan farin ciki na na samu cikar na. Jiyawa suka ga ta yi ta nufi cikin falon haka suka rufa mata baya. Ɗaki ta koma ta cire head din ta ɗauko sallah ta shimfiɗa ta kuma sanya hijabi. Dama tana da alwala sai ta tada kabbara sallar nafila. Ta walhara ka a bi dai. Ta jima a sujada Dinta ta ƙarshe tana addu'a. Bayan ta dago ta lazumi tare da sallama, ta jima a zaune tana yi wa Allah godiya. Bayan ta yi da ta shafa addu'a tare da gogewa da ya saukan mata, farin ciki ya gama rufe ta. Ta miƙe ta mai da sallaya da yi zama mazauninsu. Wasu kayan ta sauya mai kwalliya ta gyara mata fuska aka kuma ɗaura mata wani head ɗin. Wannan karan shadda ta sanya doguwar riga ta sha aiki har ƙasa. Ta yi matuƙar kyau. Sidiza sai kallonta suke cike da burgewa. Bangaren ango kuwa suna can suna ta dada da mutane. Ya shirin shi ma ba bar shi a baya ba ya manta komai ya kama matarsa Safina. Da shi yake ta hidimar biki, ango yana tare da abokai da 'yan uwa. Da karfe takwas na dare kowa ya gama shirin zuwa dina amarya ta sanya wani leshi mai matukar kyau da tsada. Mai kalar pink da fari, sai ya ratsin baki a jiki da takalmi da fos. Head din fari ta sanya ango ya sha shadda fari. An yi mata aiki da bakin zare ya yi kyau sosai. Hula bakar da da takalmi baki ya sanya. Ango yana bayan sai da aka fito da amarya, aka sanya ta kusa da yaya Aryan. Yaya Ahmad shine ke mazaunin direba sai Dija a gefenta. Wadin ta bar shi a wurin momi, suka kama hanyar wajen dina. To masu sauraro, A nan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah. Ni ce ku kamar kullum Mama Halim nake cewa a yi saurari lafiya.